Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyo a amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne sarfil hashin gumel daga nan birnin Washington DC wannan lokacin tare da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku cewa hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta miƙa ci gaba da binciken lamarin harin da aka kai wa ɗaya daga cikin ofishin hukumar a Abuja zuwa ga 'yan sanda. haka kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya. Za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. mu na yau shine ya kuke ganin yaƙi da cin hanci da rashawa da ake a Najeriya yana tafiya? Ganin harin da aka kai ofishin hukumar ta EFCC jiya? Lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu, b sifili biyar, b shida biyar biyar. Sai a ƙara alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. 'Yan sanda a Barcelona sun ce sun kama wani mutum dangane da harin ta'addanci da aka kai a yau Alhamis, inda wani mutum da ke cikin wata motar bas ya afka wa mutane a kan hanya ya kashe mutane goma sha uku da dama kuma suka ji raunuka. Babban jami'in 'yan sanda na lardin Catalonia wakin form ya buga a shafinsa na twitter inda ya tabbatar da mutuwar mutane goma sha uku kuma da dama suka jikata tun da farkon eh, kafofin sadarwa sun ce waɗansu mutane guda biyu da ke da makamai sun kulle kansu a wani gidan saida barasa bayan kai harin sai dai 'yan sandan sun tabbatar da cewa babu wanda ya ɓoye kansa a cikin gidan giyar jaridar elpe ta buga rahoto cewa direban motar da ya tsire da kafa bayan da ya bi kan mutane da suke tafiyar ƙasa sai dai babu tabbacin ko mutumin da ke ko kuma mutane da suke da bindigogin su ne direbobin wannan motar shugaban amurka donald trump ya kushe wa kafofin sadarwa da ɗan jam'iyyar republican a majalisar dattijai lindsey graham ta saƙon twitter da ya tura a yau alhamis inda ya ce sun yi wa kalamansa mummunan fahimta bayan kazaman tashin hankalin da ya barke a garin charlottesville a jihar virginia da ya janyo asarar rai da farko ranar asabar trump ya ɗora alhakin tashin hankalin kan ɓangarori da dama sai dai ranar litinin ya yi allah wadai da ƙungiyoyin da ke kyamar waɗanda ba fararen fata ba wato neo da masu aƙi da fifita fararen fata da kuma masu ra'ayin wariyar launin fata da ake kira ku Klux Klan KKK saboda rawar da suka taka a tashin hankalin. Ranar Talata kuma ya sauya matsayinsa na baya dangane da tashin hankalin da ya yi sanadiyar kashe Hadha Heya ya shekaru 32 da kuma raunata mutane goma sha tara. lokacin da wani mai goyon bayan kungiyar nazi ya kutsa cikin gungun masu zanga-zanga da gudu cikin mota kalaman na shugaba trump sun janyo suka daga fitattun 'yan jam'iyyar republican da na democrat da kuma shugabannin cibiyoyin kasuwanci da jami'an soji waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin mutane da suka ƙaurace wa masu a sudan ta kudu inda yaƙi ya ɗaiɗaita zuwa ƙasar uganda ya haura miliyan ɗaya cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta bayyana yau alhamis cewa kimanin mutane 1,800 ne suke isa uganda a kullum yaumi daga sudan ta kudu na tsawon shekara guda banda waɗansu miliyan ɗaya da suke gudun hijira a sudan da ethiopia da kenya da demokradiyyar jamhuriyar congo da kuma afirka ta tsakiya waɗanda suka isa sansanin na baya-bayan nan sun ba da rahoton kazamin tashin hankali da ya haɗa da cinnawa gidajen farin kaya wuta a ƙona su kurmus da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe da kuma sace ƙananan yara maza don a tilasta musu shiga aikin soji. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa za ta buƙaci dala miliyan 674 a bana kaɗai domin ta iya biyan buƙatar 'yan gudun hijiran sai dai ta ce kashi ɗaya cikin biyar cikin ɗari biyar kawai ta samu na kuɗin da take da buƙatan karancin kuɗin ya tilasta wa shirin samar da abincin ya rage abincin da yake baiwa waɗansu 'yan gudun hijiran yayin da lamarin kuma ya shafi harkokin ilimi inda a waɗansu wurare ake samun sama da yara 200 a aji ɗaya. sudan ta kudu ta kasance sabuwar ƙasa a duniya ta fada cikin yakin basasa ne tun watan disamban shekarar 2013 shekaru biyu bayan samun 'yancin kai daga arewa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta miƙa binciken harin da aka kai wa ɗaya daga cikin ofishin hukumar Abuja zuwa ga 'yan sanda. Wakilin murya Amurka Abuja Nasiru Adamu Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani. Harin dai da aka kai ɗaya daga ofisoshin hukumar EFCC na Gwarzon Sabina Abuja bai soya yanayin hada-hada hatta babban ofishin hukumar da ke Adetukumba Demola da ke Osetu ba. Ofishin nazon sabin na kula da binciken lamuran da suka shafi fitar da kuɗin haram ne ƙetare. Kakakin hukumar Wilson a Owojeren ya ce an tura ci gaba da binciken lamarin zuwa ga 'yan sanda. Bayan harbe-harbe da 'yan bindigar suka yi ko masu gadi suka tunkuɗe, maharan inji EFCC sun bar wasikar barazanar kisa a ambulam ga jami'in da ke manyan binciken badakala da yada da tsoffin jami'an sojoji mai suna Ishaku Sheru. Na tambayi Ojerin, to shi wannan yana tabbatar da ikirarin da mukaddashin shugaban hukumar Ibrahim Magoyi cewa cin hanci ya jiyo yana yakar hukumar? I don't want to make any assumption, let the police do the investigation. A'a, in ji Ojerin, ba zan ɗorar da wani bayani ba sai an kammala bincike. Na gamu da tsohon shugaban hukumar Nuhu Ribado wanda ya ce sun sha fuskantar barazana a wannan aikin. Domin aikin da aka yi nan ba karami aiki ba ne, za ka yi faɗa da mutane, za a kika za a yi yaƙi da kai, za a hana ka komai, Ah, amma abin da ke yi nan wallahi ah, kusan ibada ce ka yi aikin allah ne ka yi aiki ka taimakawa talakawa arzikin ƙasar nan na talaka ne ba wanda yake da shi ba babban mutum da yake da shi fiye da wannan na talaka yake da shi ka yi aiki ka mayar da wannan kuɗi da yardan allah ubangiji zai biya ka idan ma kai an nuna maka kiyayya a ka a lokacin da kake yin aikin ne wannan tabbacecce domin na yi wannan aiki na san wahalan ɗin a cikin wannan aikin ɗin nan ba abin da ba mu gani ba a nemi yadda za a hana ka a yi kokari a baka kuɗi idan ka ki a ce maka a haka kai mai mai a zo a kore ka ma a zo a kore ka aikin da kake a hana ka zama a ka a yi duk abin da za a yi a lalata ka kuma duk abin da mutane za su yi wanda za su hana irin wannan aiki ya faru za a yi amma kuma ubangiji na gani allah na gani akwai mutane da yawa waɗanda ko za a ce mutanen kirki ne a yau dinnan nan abin da gwamnatin najeriya take yi Eh, fi sabilillah yana da ah, ma'ana kwarai ah, ya kamata a yi bawa wannan gwamnatin goyon baya ya kamata a bawa gwamnatin janar buhari ina a ah, goyon baya musamman a wannan aiki na yaƙi da cin hanci da rashawa ɗina an gano abubuwa da yawa a 'yan kwanakin baya ma an harbi wani jami'in hukumar a fatakwal austin oko amma ya tsallake rijiya da baya wasu labaran na buƙatar ƙarin bincike don gano hakikanin abin da ya faru nasura da kayan murar amurka daga abuja Najeriya. a gai da Nasiru. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son jin ra'ayinku ne akan yadda yaƙi da cin hanci da rashawa ke tafiya a Najeriya. Ganin irin harin ta'addancin da aka kai wa ofishin hukumar EFCC a Abuja. za ku iya kira mu da wannan lambar b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin kafin nan a shakata da wannan waƙar. kowa ya share ke gidansa har waje don malam ka gyara inda ka kwashe kazanta ka je ka zauna cikin gida da iyalan ka huta cikin gida da iyalan ka zage mu kai da rajin da'a No foundation is permanent We're against and this feeling Yage Wokaida Rajenda Jaya No foundation is permanent We're against yande stilin yage mu kai garage jama'a yage mu kai garage na kowa ya lura na zamani yage mu kai garage na wane cin hanci zurmu ko ko a yi sarande an kashe wannan in ji gwamnatin mu ta tarayya. Isi mogali ƙetarewa da abinci ko shigowa da kwayoyi an kashe wannan. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kiran na farko daga Nijar wane ne akan layi? kuma mala ana da gudu gwanu a cikin yahoriyar nijar ina so an ba da ra'ayi na bisa ga yaƙi ci hanci da rashawa a najeriya yaƙi ci hanci da rashawa sai an shugaba zarumi wanda ke hana wani abin yaushe a ce ƙungiya ta 'yan sanda za a za a kan ci hanci kuma sai a ma gyara a ƙara ma girma ya da haka nan kuma lallai an je ba buhari ya jawo suka ikon najeriya ba wanga ke an a Najeriya ba a samu wanda zai hana shi na gode mu da ayyuka kani na umma mana Ali saboda mun a cikin yahuwar Niger to mun gode kwarai da gaske malam Ali to mun samu kiran mu daga Sokoto wane ne akan layi daga Sokoto malam na sakwata kana ji na to ina ji na sakwata ya goce to jama'a za ku iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayinku muna son jin ra'ayinku ne kan yadda yaƙi da cin hanci da rashawa yake tafiya a najeriya ganin yadda da aka kai harin ta'addanci a ofishin hukumar efcc da ke abuja sai ku kira mu lambar mu ita ce biyar da farko sai a sa alamar tarawa ƙara da ɗaya sannan a jero lambobin muna dai son mu a ra'ayinku ne akan yadda yaƙi da cin hanci yake tafiya a najeriya ya kuke gani muna sauraron kiran ku to mun samu wani mun samu kira wani ne aka layi Hassan Lahiri. To Malam Hassan menene ra'ayinka daga ina kake kira ma tukunna? Eh daga nan Kaduna State. Daga Kaduna to. To Malam Hassan muna sauraron ka. Eh, eh to na ce ai wannan magana tun hanci da rahawa hakikatan auren in ba buhari ba ba wanda zai iya yin wannan aiki kuma muna roƙon 'yan majalisu da su ba da goyon baya kuma kowa da kowa ya sa hannu a cikin wannan yaƙi da rashin da cin hanci rashawa. To, Madalla Lamal Hassan mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi? To ina jin dai muna dan samun tangarɗa ga layin wayar mu Jama'a sai a ci gaba da gwadawa a ga ko za a dace a same mu. A lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yau muna magana ne akan cin hanci da rashawa a Najeriya. Menene ra'ayinku? Ya kuke ganin cin hanci da rashawa yake tafiya? to mun samu kira daga gombe wane ne akan layi daga gombe kana magana da lokuta ne dan kamu mazaunin billiri to malam muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau eh, na shi ne gaskiya matsanancin an ce da karɓar sayawa a najeriya gaskiya banda addu'a ba banda muke gani kawai zai bana shin kana ganin cin hanci yakin da ake wannan gwamnatin ta dage sau da kafa wajen ganin cewar ta yaƙi da cin hanci da rashawa ya kake gani ya zaka ce game da aikin da take gaskiya gaskiya gwamnatin najeriya in dukan ta dage da maganar cin hanci da karbar rashawa din na amma na irin inda aka ɗauka a kai din gaskiya ba da gaske mutane suka so su kashe cin hanci da rashawa din nan ba amma to mun gode kwarai da gaske bari mu je bauchi wane ne akan layi Malam na Bauchi kana ji na? Wane ne akan layi daga Bauchi? Yawwa ina Yawwa ya sunan malamin? Sunana Muhammad Sani Yalo Magamagno. Muhammad Sani muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau? Ra'ayina shine akan maganar cin hanci da rashawa. Na'am. Gaskiyar al'amari cin hanci da rashawa in ba kotu ta tashi ta yi tsaye a kayi ba. To duk wanda aka kama shi a kan hanci da rashawa ya kamata a hukunta to ya kake ganin ya kake ganin aikin hukumar EFCC kasancewar ajiyajiyar na aka kai musu hari ofishinsu to a ofishinsu da aka kai musu hari wannan kan ai ranta ne wanda aka tura su don su yi musu ta'addanci To madalla mun gode kwarai da gaske da ra'ayinka bari mu je Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna? Hashim Gumal barka da lasariya. Barka da wake magana. Sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa Kaduna tarihin Najeriya. To Malam Murtala menene ra'ayinka akan abin da muke tattaunawa a yau? To to gaskiya kun tuna mana da dan tsoro Allah ya ji kansa da yake dan karamin ja ya ko babban ja ya kwace hmm. Kaga abubuwan da ya akwai bayanai a ciki na farko dai mun tausaya musu kuma mun jajanta musu da aka yi musu hari ba aka haka so ba. kuma Allah ƙara kiyayewa amma magana gaskiya kamata shi abin da ake bukata shi har yanzu fa mu ji wanda suka yanke ma hukunci mutane na saurin na daurewa ne ko sai dai a je kotu a dawo har yanzu ba mu tabbatar wa aka kama ɗari bisa ɗari ba ga hukuncin da aka zartar masa to kaga kamar mu sai dai mu ci aikin yana tsaye ne kila mai girma shugaban kasa dan yi tafiya aikin kuma sai dan yi kasa in ya dawo sai a ci gaba kenan ya kamata su jajince shi aiki mu ga mutane nawa suka daure mutane nawa suka saka nawa suka kwato to haka za mu kara jin daɗi da nutsuwa da fatan za su ci gaba da abin baka gani sun fitar da jawabansu cewar daga jihohi malam kana tare da ni to mun bari mu je Kaduna ina ji mun rasa malam Murtala a Kaduna wane ne akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam wa ke magana. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa Garo muna sauraron ka. To alhamdulillahi wannan maganar yaƙi da cin da rashawa gaskiya al'amari idan ka lura shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na kokarin da yake kokarin tsoron wannan yaƙi da ya rashawa to amma kuma 'yan najeriya majalisar su kusan wannan cin yaƙi da da jarawa ɗin idan muka ɗauka yanzu ka ga irin wahala da aka yi ta'addanci na ofishin fcc a abuja gaskiya wannan ba abun karamin abin takaici ba ne kuma gaskiya al'amari gaskiya wannan al'amari akwai matsaloli fa da yawa ya kamata gaskiya tun da kishin najeriya ya fito ya ci gaba da a da wannan al'amari domin gaskiya akwai matsaloli gaskiya ya kamata kira ga 'yan najeriya dole ne a tashi a yaƙi wannan yaƙin haƙƙi na. alhaji musa uwar shawara za ka ba hukumar ko gwamnatin najeriya game da kare kansu game da wannan yaƙi da cin hanci da rashawa ake ganin cewa kamar yaƙi da cin hanci da rashawa yanzu ya taso yana yaƙar masu yaƙinsa. sa. gaskiya al'amari kaga wannan abun kamar wani abu ne da kunnuwa da giwaye da sauransu da haka dole ne sun dage sun jajirce akan wannan al'amari kuma jiya da suka san za su domin su kai kansu to su kokarin abin da haka amma gaskiya Allah da ya kyauta. To amin ya rabe man gode kwarai da gaskiya Alhaji Musa bari mu je Niger jihar Niger wane ne a kan layi? Malam kana ji na? Eh ina jinka. Yawa ya sunan malamin? Suleiman to malam menene ra'ayinka a yau ra'ayina kamar masu yaki da cin hancin nan hmm. nan gaskiya ana ta mana mana cuta amma kuma yaki da cin hancin nan mu talakawa ne inda za mu fi inda za a ci mana hakkin mana yaki da cin hanci ko mun je ba an san maganganunmu. mu to ma'ala kana kana saurare to bari mu je katsina wane ne wane ne akan layi ga katsina eh kana tare da shugaba Iliya ne kanti da shayi bakin kasuwa ga ta Nigeria to mala Iliya menene ra'ayinka a yau eh ra'ayina eh dubun gaskiya zuwa gare ka gaskiya ina ta kokarin in sami ka kullum har to alhamdulillah yau shi ka same mu haka da tare muna je da su Allah wani ya kace ku lafiya to mun gode menene ra'ayinka malam to mun samu kira daga kogi wane ne akan layi daga kogi sunana abdullahi ali daga obaja na na da kogi to malam abdullahi muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau watan dangane da maganar yaƙi da cin hanci da rashe wannan gaskiyar magana mun samu gwarzon shugaba da yanayi ya yi aiki sosai a bangaren wannan abincin amma bai samu wazirai ba bai samu masu taimaka masa ba babu kotuna da za su ba da goyon baya a zauna a yi wa'anda a kama hukunci sannan kuma babu wa'anda za su tsaya tsayin daka su ga cewa sun je sun ba da shaida sun taimaki gwamnati bi ma kamar to shin baka ganin hukumar EFCC tana yin aikin ta iya bakin kokarinta kwarai da gaske hukumar EFCC tana iya kokarinta shi ma daga can sama sama ita kanta hukumar EFCC din a ƙasa da ita tana da samun Eh, masu mata zagon ƙasa wayanda yake sana bi ma'ana su ba sa iya abin da ya kamata a yi na ɗauke su da haka abin da zan iya ba da shawara wa gwamnatin najeriya shine a tsaya a tantance ita kanta hukumar efcc ko kuma shi ma ya ga cewa waye su waye ne abokan aikinsa sannan a ba wa shugaban ƙasa shawara ya naɗa musu kotu to mun gode kwarai da gaske malam abdullahi da wannan shawara ta ka bar mu je bayalasa wane ne akan layi daga bayalasa alhaji hayatu daga bayalasa alhaji hayatu muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau to to abinda ra'ayi na cin hanci da rashawa mm. yau sai da mace wala haro la qoreti wallahi Najeriya in ba janar Muhammadu Buhari ba duk wanda ya shigo ba Najeriya to magana yaki da cin hanci nasu ya karan suwa. To baka gani yanzu gwamnatin Buharin ce kuma gashi har yanzu ana fama da ita? Eh, eh tun da sarakunan mu har su yan majalisoshi wallahi ba da gaske suka yi ba. Allah bai am. To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma daga wayar ka muka kawo ƙarshen ɗaga wayoyin mu a yau. sai masu wanda suka kira mun gode wanda ba su samu dama ba su ƙara gwadawa mun gode kwarai da gaske. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Dan wasan gaba na kasar Gabon Pierre Emerick Aubameyang da kocin babbar kungiyar kwallon mata ta Najeriya Florence Omabemi su ne kadai 'yan nahiyar Afirka da suka sami shiga jerin sunayen 'yan takarar zakarun duniya na hukumar FIFA na bana. Aubameyang na daga cikin 'yan wasa 24 da aka wakilta a takarar gwarzon dan kwallon shekara a haujin maza na hukumar ta FIFA. Aubameyang dan shekaru 27 shine ya fi kowa yawan zura kwallaye a gasar Bundesliga ta kasar Jamus a kakar wasannin da ta gabata tare da kungiyarsa ta Borussia Dortmund. Ita kuwa Omagbemi ta jagoranci 'yan matan Najeriya suka lashe gasar kofin nahiyar Afirka karo na takwas bara a kasar Kamaru tana kuma cikin jerin sunayen fitattun koci mata goma da za su yi takarar a ranar 23 ga watan Oktoban wannan shekara ne za a gudanar da bikin na fitar da gwarzayen shekara na duniya na hukumar FIFA na bana a birnin London.

a turai kuwa 'yan wasa hudu ne da ke fafata gasar premier ta ingila suka sami shiga jerin sunayen fitattun 'yan wasan da za su yi takarar gwarzon shekara na bana zakarun gasar ta premier wato chelsea suke da 'yan wasa biyu wato eden hazard da ngolo kante yayin da sauran biyun kuma su ne alexis sanchez na arsenal da harry kane na tottenham gwarzon duniya yanzu haka wato cristiano ronaldo na cikin sunayen 24 tare da lionel messi na barcelona da sabon dan wasan psg nema da kuma zlatan ibrahimovic da ya bar Manchester United kwanan nan. A fagen wasan tennis kuma Victoria Azarenka ta shirya ficewa daga babbar gasar tennis ta US Open ta bana saboda ba ta son barin jinjirinta a gida California. Azarenka wacce ta zama mace ta farko a duniyar tennis a can baya ta dawo fagen daga ne a watan Yunin nan da ya gabata bayan da ta haifi ɗanta Leo a cikin watan Disamba. 'Yar wasar ta raba gari da mahaifin ɗan nata a watan da ya gabata na Yuli. za a fafata gasar ta tennis ta us open ta bana ne daga ranar 28 ga watan nan na agusta zuwa 10 ga watan disamba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka shekaru tara kenan da rasha ta amince da yankunan georgia da kudancin ossetia a matsayin kasashe masu cin gashin kansu bayan da rasha ta yi wani mummunar kwarekwaryen yaƙi da georgian a shekarar 2008 inda ɗaruruwan mutane suka mutu kuma fiye da mutane 190 suka rasa gidajensu a yaƙin kwanaki biyar kasashe kalilan ne suka amince da kasancewar yankunan na georgia a matsayin masu cin gashin kansu wanda suke ƙarƙashin rasha ta bangaren tattalin arziki da soji hasali ma akwai sojojin rasha a cikin sojin osetia amurka ta ɗauki matakin na rasha a matsayin mamayen yankunan na georgia gwamnatin georgia ta zargi rasha da hana manomanta zuwa gonakinsu da kuma ci gaba da keta 'yancin ƙasar da kuma ketar iyaka da ƙara dannawa cikin georgia a zagayowar ranar yakin rasha da georgia 8 ga watan agusta shugaba vladimir putin ya ziyarci abkhazia inda ya ba tabbacin tsaro da kuma ci gaban yankin mai cin gashin kansa. Kakakin NATO Dalian White ya yi Allah wadai da ziyarar da Putin ya kai yana mai cewa ziyarar cikas ne ga shirin neman sulhu na ƙasashen duniya ya kuma jaddada goyon bayan NATO ga Georgia a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Wakilan Turai ma su ma sun jaddada goyon bayansu. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nawat ta ce ziyarar ta Putin zuwa yankin ba ta da wani fa'ida kuma ya saba yarjejeniyar janiba wacce ita kansa kasar Rasha ta aminta da shi ta kuma jaddada goyon baya ga lahirin yankin Georgia. Miss Nawat ta ce Amurka ta buƙaci Rasha da ta janye sojojinta daga yankunan da suke gabanin yakin 2008 da kuma sauya ra'ayinta a kan Abkhazia da kudancin Ossetia. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya bayyana karara a lokacin ziyararsa zuwa Tbilisi cewa Amurka za ta ci gaba da lalubo hanya da za ta taimaka wa Georgia ta fuskar tsaro da tattalin arziki da ma samar da ayyukan yi domin karfawa kasar gwiwa ta yadda wata rana za su yi bikin sake kasancewa dunkulalliyar kasa. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kawo ga takaitattun labarai, baba gare ka. 'yan sanda a barcelona sun ce sun kama wani mutum dangane da harin ta'addanci da aka kai a yau alhamis inda wani mutum da ke cikin wata motar bas ya afkawa mutane akan hanya ya kashe mutane goma sha uku da dama kuma suka ji raunuka shugaban amurka donald trump ya kushe wa kafofin sadarwa da ɗan jam'iyyar republican a majalisar dattijai lindsey graham ta sakon twitter da ya tura a yau alhamis inda ya ce sun yi wa kalamansa mummunar fahimta bayan kazamin tashin hankali wadda ya barke a garin charlottesville na jihar virginia wanda ya janyo asarar rai majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin mutane da suka ƙaurace wa matsugunansu a sudan ta kudu inda yaƙi ya ɗaiɗaita zuwa ƙasar uganda ya haura da miliyan ɗaya cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta bayyana yau alhamis cewa imanin mutane 1,800 su ne suke isa uganda a kullum yaumin daga sudan ta kudu na tsawon shekara guda banda waɗanda waɗansu miliyan ɗaya da ke gudun hijira a sudan da ethiopia da kenya da demokradiyyar jamhuriyar congo da afirka ta tsakiya To dalla kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyya ga barista maduba Bakari da rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Aisha Audu Bakari wacce aka fi sani da inkiyar Adayi. da Allah ya wa rasuwa jiya laraba a Abuja Allah ya ji kanta da rahama mu kuma Allah ya kyautata namu karshen to masu sauraro da haka muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya ko makirare tana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr Cedric ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa ku kwana lafiya salamu alaikum